a makon jiya ne dai wasu da ake zaton cewa ayan kungiyar boko haram ne suka halaka wasu fulani makiyaya har su talatin a wani bangare na aro da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno wani hari dai shine na baya bayanin da ake zaton cewa ayan kungiyar boko haram din sun kai wa fulani makiyaya da kuma suka kora shanun fulani, sannan suka awon gaba da wasu ƴaƴan fulani har su biyar sai dai hudu daga cikin waɗannan ƴaƴan makiyaya da aka ce shekarunsu bai wuce takwas zuwa goma ba sun samu kubuta daga hannun waɗannan mahara da suka ce sun kai su wani kurmi ne a can cikin daji Ba ba za su iya gane inda wurin yake ba alhaji amadu musa dai shine coordinator shiyar arewa masu gabacin najeriya na kungiyar makiyaya da ake kira miyati allah tun kwana biyun nan da suka wuce aka samu fulani mu makiyaya akalla wajen mutum talatin duk dan boko haram nan suka kashe su gaba daya a ina kenan Kin kasan kunduga ne eh, nan gaba da alau in ka bi alau dai hanya dai mai tafiya cikin sambisa to nan suke kasan a wajen alau din nan ne ake samun ruwa arewacin garin nan gaba ɗaya ba ruwa ba ruwa ba ciyawa kawai Allah da ikon shi suka zo kawai suka tattara su suka zo suka ce za su musu wa'azi a yanda daya da ya escape ya ba mu labari don sun tara su gaba daya daya Allah ya sa ko nan shi bai kare ba suka bude musu wuta mu dama abinda za mu taimaka da gwamnati shine information ko jin haka din ne suke jin haushi suke kashe mutanen mu ko kuma za su kare mu mu duk inda muka ga shegu za mu ga gwamnati bai wuce kusan sati biyu ma yanzu wajen fulka mutum 60 aka kashe mana makiyaya settin aka kashe da yaran su da mene nan suka gudu su ma suka je kulka shanu sama da dubu tumaki da akuya sun kai dubu biyu su aka yi da dabbobin nasu to dabbobi dai Allah da ikon shi dai da kokarin abun nan kasan dole nan suke zuwa su sha ruwa wajen alau da muka zo ga sojoji sun tashi sun abun nan sun taimaka an samu yanzu akalla an samu shanu sama da 122 muna roƙon gwamnati har yanzu da kuma shugaban sojoji yanda suke taimakawa su ƙara taimakawa har yanzu mu sake mu shiga dajin don akwai dabbobin har yanzu alhaji ali muhammad dai shine grand patron na kungiyar waɗannan makiyaya da ya ce har yanzu ba su ga wani tallafi daga wajen gwamnati walau na jiha ko na tarayya ba game da irin waɗannan bala'i da ke samun su tunda ake a ce an taimaka makiyayi ko ɗaya babu bara mu muka tashi muka je har ministry ministry na dabbobi muka rubuta musu farm signal nasu ya fito da mu har da karfi foto da ya alkawari za a ba fulani nan dusa har yau ba mu ga koma tunda ake ba wani organization da ya tashi ya taimaka ba babu shi a kasar nan shi ko malam Ahmad wani ba fulani ne da ya rasa ƴaƴansa da jikokinsa har su shida a wannan hari da aka kai na baya bayan nan shi mutum shida na ƴaƴana guda guda uku ɗaya jika ne ɗaya ƙane ɗaya kuma da ɗansa wato ƴaƴan mutane shida duk na jinin ka eh duk nawa ne wadannan to shi a ina ne aka kashe su nan jeji na na alau daga wajen alo eh ka akai abu na sun je kiwo ne lokacin eh sun je kiwo ne na kuma samu ganawa da ɗaya daga cikin ƴaƴan makiyayan su biyar da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka kwashe wanda daga bisani guda hudu daga ciki suka sulalo ga ma dai abinda wannan yaro ɗan shekaru takwas ke cewa da taimakon tafinta mai sunanka Hassan shekara takwas na suka kai su to ban ja hadu jari ni ne wodi to to ban ja hadu ndar gere nam del ledde mm, ndar lugere ha cikin kuri ne aka kai eh to da suka kai ku mai suka ce maku Allah na ban yi eh, ranga tun tan min jula wai kawai sun ce su yi sallah to ya aka suka gudu daga to na wadin dillo yawan dillai wai da dare suka taho suna filci gudu abin ku nawa suna onon nai kuma ba da mana joyo to lokacin da za su tafi su biyar ne hmm. amma da za su gudo su su kudu ne su ga to yo goto na nawa ne goto na daya ne na tambaye shi ɗayan fa fami yasa shi bai yana gari yanzu shi yana can a wurin su imotonto maɓɓe kamar duk sawoyin shi ne haka ɗaya daga cikin 'ya'yan fulani makiyaya da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka kwashe kenan da kuma hudu daga ciki suka samu kubuta cikin dare sai dai sun ce sun buro guda daga ciki yana bacci a can inda 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka kai su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya